Assalamu alaikum warahmatullah barkamu da barkamu da sake kasance da ku a daidai wani lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. Akwai wani application da na yi bidiyo a kansa kwanaki a ba a wannan channel din so na yi bidiyo ya kai so biyu ma akan wannan application din a wannan channel din sannan ɗaya channel din na yi bidiyo ya kai so uku duka akan wannan application din kasancewar wasu ba sa fahimtar da za su yi registration da wannan application din so yanzu sirga da sun yi mini upgrade na account ina duk mutum ɗaya da na gayyata in dai har da code ɗina ya yi amfani so za su ba shi ɗari bakwai farkon yin registration a maimakon ɗari hudu da suke bayarwa a baya so kamar da kuke gani haka a ƙasan nan ga nan sun nuna naira ɗari shida da hamsin so idan na gayyaci mutum za su bashi ɗari da hamsin sannan kuma da naira hamsin da suka bashi na farkon yin deposit ɗinsa a wannan wallet ɗin kaga idan ya haɗa ya makin 700 kina so za ku ga wannan shine a bonus ɗin da na samu a iyawi kenan za ku ga dubu uku da ɗari biyu da naira sittin so za ku ga suna mini a claim za ku ga ga date ɗin da ke a date ɗin da zan yi claiming na wannan rate ɗin ya koma ainihin wallet ɗina a ashirin da bakwai ga wannan watan so yanzu in da code ɗina kai amfani so zasu baka naira ɗari bakwai a maimakon ɗari hudu da suke barwa a ba wanda bai registration da wannan application ɗin ba so kai tsaye zai iya mini magana a number da na ajiye a comment ya yi min magana a whatsapp insha Allah zan nuna mara procedure da zai bi ya samu shi ma ya registration da wannan application ɗin har ya fara samun bonus ɗin da suke barwa idan mutum ya invite na mutum sannan kuma ya samu ɗari bakwai a farkon yin registration na gode mu haɗa bidiyo na gaba